بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau laraba ashirin daidai ga watan rabi'u awwal a shekara ta 1432 daidai da 23 ga watan biyu shekara ta 2010 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari ubangiji Allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahamta musu a yau za mu tashi a gaba ta 87 a inda al-imam al-barbahari yake cewa bismillahir rahmanir rahim واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغدير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم الإمام البهاري أتكي وانا لتافي ميسونا شرح السنة yana yin bayanin sunna ne baki ɗaya saboda kaga ya shafi sunna ƙauliya da sunna fi'iliya da sunna taqririya da sunna i'tiqadiyya duk makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mala yake mana bayani shi sa yace wa'alam ya kai dan uwa mai albarka ka sani anna shira'a lalle saya shine ashira wal bai'a da sayarwa ina ba ta mun fahimci wannan da kyau idan suka zo su biyu a haɗe to haka zaka rarrabe su amma ba haka ba lafazin shara yana zuwa sayawa kuma yana zuwa saya wa minan nasi man yashri nafsahu ga'a mardatillah man yashri akwai wanda ke sayarwa kaga ba wanda yake saya ba wanda yake sayarwa amma da zara an ce ishtara to haga wannan saya kenan yace ka sani anna shira'a lalle saya wal bai'a da sayarwa halalun wannan hukuncinsa halas ne idza bi a fi aswaqil muslimin idan aka sayar a kasuwannin al'umman musulmi ala hukumil kitabi wa sunna akan karantar alƙur'ani da hadisi ciniki hukuncinsa halas ne ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wa ahallallahu al wa riba kaga sai kawai da siga na a'ala daraja fil hil ita ce wa ahallallahu Allah ya halata sai kawai da siga na at-tahlil wa halallahu al-bai'a ubangiji Allah madaukin sarki ya halatta dukkan kasuwanci wa harrama riba kuma ya haramta riba kun gano wannan da kyau ko kaga al-bai'a wace irin alce wannan jinsiya ce duk ciniki ubangiji Allah madaukin sarki ya halatta shi wannan sai nuna mana al-aslu kenan shine al-halal wanda ya ce nau'in ciniki kaza ko abu kaza bai halatta a sayar da shi ba sai ya kawo mi. dalili kun fahimci wannan da kyau ko kai da kake sayarwa ba kai za ka kawo dalilin me yasa kake sayarwa ba domin kai kana kan asali ne domin Allah ta'ala cewa halallahu al-bai'a kun gane wannan da kyau ko to amma mutumin da ke sayar da giya mutumin da ke sayar da gumaka mutumin da ke kaza da ke kaza to ga wannan yana da hadisin Jabir da ya haramtar da wannan kun gane ko hadisin Jabir da yake maganar ubangiji Allah madaukin sarki ya haramtar da cinikin gumaka da kaza da kaza da kaza a yawmal fatahi idan aka siyar a kasuwannin al'ummar musulmi ashe yanzu kasuwa ta musulmi tana da daraja kenan duk abin da ka samu ana sayarwa a kasuwar musulmi wanda yake halas ne sayi ka ci ba sai ka yi tambaya ba da zaran ka je kasuwar al'ummar musulmi ka ga an shimfiɗa rago yana shan wuta mai kona zuba ana kawace ne a baka na kaza karke tambayar naman me wannan kun fahimci wannan da ke ko in dai ba ka yi ta furika ba watakila kana likita ya ce ka rage cin naman sa saboda ka ci da yawa shi sa kai kuma ka yi tambaya ne don naman rago ne ko na sa to amma dai wai dan ka san naman menene wannan bai halatta a gare ka ba yin wannan tambayar naman me wannan za ka shiga cikin bid'a kun fahimci wannan da kyau idan a kasuwannin waye kasuwannin musulmi ne da ka je wajen mai abinci kawai ka ce mata ta sa maka nama na kaza kawai ba sai ka yi tambayar naman menene ba amma kuma idan mutum ya je mahauta ta karnuka eh kaga dole sai ya tambayi naman mi wannan ai dan kada ya ci naman kare ya je inda su bakule suke inda bakule ko kulawa suke jigilar karnuka ko inda ake da can gefen ana sai da kaza ana sai da kaji can gefen kuma ana sai da jakuna da karnuka da sauransu to haka dole ne ka yi tambaya domin tafrika amma abin da ya shafi kasuwar al'ummar musulmi ba ruwanka akan wannan min ghairi an yadkhulahu tagdir halas ne ba idan yaudara bata shiga ciki ba halas ne kasuwanci idan yaudara bata shiga ciki ba amma idan yaudara ta shiga ciki fa kun yi shiru haramun ne kun tsaya bakin teku sai kuka ga wani katin kifi ya wantsala haka sai wani ya ce nawa ka an kamo maka ana fatan mun bai dona kaga wannan akwai takdir sosai da sosai wannan bai halatta ba wannan cinikin bai halatta ba to haka nan duk au zulmun ko cinikin da aka yi da zalunci domin ubangiji Allah madawakin sarki yana cewa illa an kuna tijaratan an radin minkum sai ya zama na kasuwanci ne wanda yake akwai yarda tsakanin mai saya da mai sayarwa hakan da maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ya ce inna malbai'u an tarab ai kasuwanci yana ginuwa ne akan yarda to haka idan ba a yadda ba to wannan bai halatta ba kasuwanci din kenan in dai ba shari'a ce ta abin nan ba haka kawai mutum ya zo da kayan shi ba a ce maka ka ɗauka ka saya ba ya ce maka ba na sayawa bane kace ga ce ka ya ce maka ba zai sayar ba ka ce kai ka saya a gwada cinikin bai yi ba kuma bai ci wannan da kyau saboda shi mai sayawa ba da yarda shi bane kai ne kake bukata ya ce maka ba na sayawa bane wannan ya gagari kundila saboda ne saboda ba na sayawa bane amma da na sayawa ne da ya siya to amma tun da ya gagari mai duk wani mai kudin duniya saboda me ba na sayawa bane shi kuma ya ce dole siya siya haka wannan shine cinikin da yake haramu in dai banda cinikin da shari'a ta isa sana'insa kun fahimci wannan da kyau ko ƙarin masallaci ko ƙara makabarta ko gyara hanya za a saya mutum ya ce bai sai ba shari'a ta kalla to za a saya a bashi kuɗinsa ku lura a saya a bashi kuɗinsa nan ba a buƙatar yarda shi muddin shari'a ce ta tabbatar da cewar eh lallai shari'a ta buƙaci wurin sai a saya a bashi kayansa aw ghadrun shine abin da muka ambata babu su dabaru a cikin kasuwancin wato kaga kasuwanci akwai su dabaru sosai da sosai sosai da sosai cikin kankanin lokaci zai ga kamar an maka rufa ido tsakanin mai saya da mai sayarwa ina fata mun fahimci wannan kowa neman sa'ar kowa yake yi aw khilafu lil qur'an ko kuma ya zama na akwai abin da ya saba ma alqur'ani a cikin wannan kasuwancin aw khilafu lil ilmi ko kuma abin da ya saba ma ilimi ya zama na wannan abin akwai jahala aga wannan haramun ne irin wannan cinikin na fata mun fahimci wannan to haka wanda zai nuna mana girma na kasuwanci kenan kasuwanci yana ga cikin abubuwan da suke mafiya tsafta kun fahimci wannan ko kasuwanci ba yana cikin hanyoyi na shari'a da ta gamsu da sosai yana cikin mafiya tsafta sosai da sosai abinda za ka iya cewa ya ɗara kasuwanci da kaɗan shine abin da ya shafi noma ina fata mun gane wannan amma dai kasuwanci kasuwanci yana da albarka sosai da sosai muddin an yi shi akan tsarin musulunci muddin an yi shi akan tsarin musulunci domin mutane ba za su iya zama ba tare da kasuwanci ba tunda dai kai kan Allah ta'ala bai wadata ka baki ɗaya ba dole kana buƙatar wani abu a wurin wani akalla kana buƙatar ka sai da chat card ka gane wannan da kyau ko to kaga dole kana da bukata a wurin wani kuma gashi an ce banda zalunci banda fin karfi banda kaza banda kaza ashe sai ta hanyar kasuwanci kenan kafin abun wani abin da ke hannu wani ya shigo hannunka imam al-barbahari Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ce wa'alam rahimakallah annahu yanbaghi lil abdi an tashabahu shafaqatu abadan ma sahiba dunya li'annahu la yadri ala ma yamut wa bima yuktamu wa ala ma yalqa Allah azza wa jalla وإن عمل كل عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظن ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب ما نيتي واعلم يا كده وامي البركة كسني رحمك الله الله يمك رحمة أنه يدفع الأمر يكي ينبغي للعبد ya dace ga kowanne bawa an tashabahu shafaƙa da tausayi ya zama a tare da shi bi sannu sannu ya kasance a tare da shi bi a hankali rashin gaggawa ya kasance tare da shi tausayin al'umma ya zama a tare da shi abadan a duk lokacin da yake har abada ma sahibar duniya muddin yana raye a duniya domin me li'annahu la yadri alama ya mutu domin bai san akan kan zai mutu ba saboda haka kaga dole ya bi sannu sannu kada ya dauki addini da zafi ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum wala taqulu ala illa al haqq inma al masih isa ibn maryam rasulullah ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum wala tattabi'u ahwa qawmin qad dhallu min qablu wa adallu kathiran an sawa'is sabil saboda haka dole mutum ya kasance sannu sannu akwai waɗanda yake sun ɗauki addinin da zafi al'amari kuma ya zo ya juya masa saɓani yadda addinin yake haka ne ko baka bane yawwa kuma da aka ce kar mutum ya dauki addini da zafi ana nufin baka da mutum ya addini saɓanin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake nufi da zafi ba wai abinda abin nan turawan yamma suke nufin da cewa wa mutum yana kamsa salawati ne ya dauki addini da zafi sun fi so da mutum ya zama su manyan yake daga babbar sallah sai karamar sallah Allah ta'ala ya sauwake wa ma yuktamu la mutum bai san da me za Allah zai cika mushi ba aga al'amari ne kuma wanda yake mai tsaurin gaske wa ala ma yalqa Allah azza wa jal bai san akan me zai sadu da Allah madaukakin sarki ba akwai wanda yake da tabbas zai samu zai sadu da Allah madaukakin sarki Allah ya mai rahama akwai wanda yake da tabbas Allah zai azabtar da shi to ga dole kenan ya hada abubuwa guda biyu ragabatan wa rahaba dole ya hada kwaɗayi da tsoro akan haka addini ya gino amma cewar kawai mutum zai dinga bauta ma Allah ta'ala a matsayin shi na Allah ba tare da ƙaunar rahama shi ba ko tsoron azabar shi ba to wannan tauhidi ne da annabawa ba su yi shi ba babu wani annabi ɗaya daga cikin annabawa da suka gino akan wannan ina fata mun gane wannan da kyau ko wannan kuma ya saba al alkur'ani domin al alkur'ani ita ce da Allah ta'ala ya faɗi annabawa cikin suratul anbiya yace innahum kanu una fil khairat wa una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in haga sai hada abubuwa guda nawa biyu yadu ragaban wa rahaba kuma haka za ga ayoyin alkur'ani suna tafiya fatakun nar allati uiddat lil kafirin wa bashir alladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar بلا من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في طول فهكذا هكذا آيوين سكي الترغيب ده الترهيب amma mutum kawai ya zama na kullun razanarwa yake yi kullun razanarwa yake yi kullun la yadkhul jannata qati'ur rahim la yadkhul jannata mannanu kullun karatun shi la yadkhul janna la yadkhul janna la yadkhul janna to ashe mutane mu za mu iya ji cewa ashi kamar zai shiga aljanna ba bari kawai ya sha duniya shi da tsinke na fata mun fahimci wannan to hakan nan kuma mutum ya zama na kullun falala kullun falala sai ya ji shi yana bin Allah bashi eh mana saboda haka yanzu dole ma sai ya yi wani zunubin da zai rage ladan kasa haka haka ce gino. Allah ta'ala ya sauwake to haka manhajin ahlus sunna shine waɗannan abubuwa guda biyu at-targhibu da at-tarhib da tsoro kwaɗayi kullum kana kyakkyawan zato ga Allah madaukakin sarki amma fa kana jin tsoron fa ka saba mishi kuma to haka ake so mutum ya kasance amma muddin ya ɗauki fuffuke ɗaya. to wani abin zai haifar mashi ka kaga fuffuken tsoratarwa shi khawari suka ɗauka yi za su ga kafartar da kowa khawari da kyankyasar su mu'tazilawa hakan nan kuma ɓangaren abin nan ragaba kaɗai murji'awa suka ɗauka. shi yasa kawai suke ganin kawai kowa ya sha man qala la ilaha illallah dakhala aljanna kenan kawai ba da ya ce la ilaha illallah ba nan kawai sai dinga ta yi marisa ta sha kafsu ba abin da yake damunsa kawai shi zai shiga aljanna shi sa ibn abi dawuda yake cewa wala ta ta'taqid ra'ayil khawarij innahu maqalun liman yahawahu yurdi wa yafdahu kaga wannan bangaren kenan na na tsoratarwa kadai sai ya gama da shi sai kuma ya dauki ɗaya bangaren ya ce wala takum murjiyyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyyu bidini yamrahu to daga qaida ta sunna ita ce mutun ya haɗa duka yana jin tsoro kuma yana kwadaitarwa kuma kullun karantarwa ka haka za ta kasance in ya zama na kullun caji kawai kake ba mutane sai su ji fa yanzu nan fa ko sun mutu ma wuta za su ji to tun da haka ne kawai bari su fara fasa shagunan mutane su san sun shiga wutar da tushe in kuma kullun ragaba kullun ragaba kullun ragaba ya su ji ina ai ba masu yayi sallolin nan ba azumin bana ba su yayi ba domin yana ganin mizanin nashi ya riga ya cika Allah ta'ala ya sauke shi sama ya ce wa in amila kulla amalin min alkhair ko da mutum ya aikata dukkan aiki na alheri duk abin da yake tsammanin ya yi na alheri kada ya wannan bangaren ya karkata zuwa gare shi ya ji cewar shi ba abin da ya rage mishi sai sai shiga aljanna a'a domin malin ya ce a baya mutum bai san da mai Allah zai cika mishi ba wa yanbaghi rajulul musrif kuma ya kasa ya kamata ga mutumin da yake ya wuce gona da iri mana mutumin da yake ba mai biyayya ba mutumin da yake mai saban Allah ta'ala ala nafsihi ya riga ya san ya kwaba ma kansa me ya kamata a gare shi Allah ya qata raja'ahu min Allah ta'ala kada yanke tsammaninsa ga Allah madaukakin sarki innahu la ya'asu min rahm illa alqawmul kafirun قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم kada mutum ya zama ya ɗeba tsammanin shi inda almauti a lokacin mutuwa ya ji kan shi yanzu kan Allah ya ɗauki rayuwar shi a yanzu ba inda ya nufa sai wuta a'a wa yusina dhannahu billah ya kyautata zatan shi ga Allah madaukin sarki maki Allah Allah madaukin sarki yana faɗa al qudusi yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani saboda ana buƙatar mutum ya kyautata zato ga Allah madaukin sarki ya khafu dhunuba mutum fa ya ji tsoron zunubin shi fa zunubi ba ka san da wanne ne Allah zai karba ba zai danki mutum ba balle ji cewar ai zunubi kaza ai kaza i bai aikata kaza ba bai san da wanne ne Allah zai nake shi ba fa in rahimahullah har idan Allah ya mai rahama fa bi fadli ya mai rahama ne da falalarsa kamar yadda muke karatu a baya wa in azabahu in Allah ya azabtar da shi fa bi zambin ya azabtar da shi ne ta sanadiyar zunubin da ya aikata kaga wannan ya buɗe mana babin alkhawf war raja' wanda haka ake so dan adam ya kasance a kodin da suke ganin to yanzu kace zaka bauta ma Allah ta'ala dan da yarhamarsa to inda bai yarhamar ba fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kun ga maganar da muka faɗa jiya ko ilmul kalam ne yake so yi magana da shi to ai kaga da sai ka ce da shi ya bari sai in babu kun ne ima wannan tambayar ko ba haka ba to amma tunda Allah ta'ala yayi alƙawari yace wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati fiha khaliduna to ai kuma shikenan والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة ما نيتي والإيمان كما دكي إيماني دتشور أن الله تعالى للي ألا ما يجرم دوكك أطلع نبيه يا تنكاير مع النبنسا يا نونا مع النبنسا ma ya kunu fi ummatihi abin da zai kasance a cikin al'ummarsa ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashi alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an ga karanta hadithul fitina hadisin Huzaifatu bin Yaman ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake faɗa kamar da Huzaifa din yake rawaitowa Huzaifa yake cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗa mana adadin mutanen da za su zo bayansa bayan manzan su salman da za su zo su kafa kungiya duk mutumin da zai samu adadin mabiya da ya kai ɗari uku mabiyayi sun kai ɗari uku annabi sallam ya faɗa mana sunan shi da inda yake da komai da komai shi. kun gano wannan da kyau uzaifa ya ce wanda ya rike ya rike ba ma fa hafaf fa kullu hafifin imamu kace menene ba gane ba uzaifa tu bane yamani yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa musu fitintinin da za su biyo baya kun gane ko har cikin waɗanda za su zo tunda za su yi ma addini a yaga kuma ya kamfaci nashi to lokacin da suka yi a yaga din duk wani wanda zai jagoranci al'umma akan wani abin da yake ganin shi addini da yake yana da mabiyan sun kai ɗari uku a ya faɗa masa sunansa da inda yake da kaza da kaza to zai fahimci ce wanda ya haddace ya haddace ina fatan mun fahimci waɗannan al'amuran din. ai mun karanta hadisi cikin arba'un hadisi yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera ba mun ga ikhtilafan kaseera din ba gashi na Allah fata mun fahimci waɗannan al'amuran din annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi Allah ta'ala ya nuna mishi abubuwa da yawa wanda yake za su kasance a cikin al'ummarsa daman Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to kaga Allah ta'ala shine masanin gaibi qul la ya'lamu fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki amma ya tsinkayen ma annabinsa wani bangare na gaibi wanda yake dan ya zama maslaha ga al'umma ina fata mun fahimci wannan da kyau ba ya faɗa mishi gaibi baki ɗaya ba domin an ta tambaya akan alkiyama yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka ka annaka hafiyun anha duk yace bai sani ba mana haka yanzu ya nuna kenan an an nuna mai wani abun ba a nuna mai wani abun ba wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne kai imani da shi to haka ana akwai tarfani wa wasita kun gane ko tarfani wa wasita yanzu mutum ba zai ce manzon Allah sallallahu ya san gaibu ba don cewa in ka ce manzon Allah ya san gaibu to ka ci karo da wacce ayar qul la ya'lamu fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu da sauransu kun gane ko haka nan kuma in ka ce manzo bai san gaibu ba kwata kwata da irin wannan lafazin sai daga ce ubangiji Allah madaukin sarki ya tsinkaya da shi wani abu na ghaibi wani abu na ghaibi kuma ga tunda ya tsinkaya da shi yanzu kuma bai zama ghaibi ba kenan imam al-barbahari a gabata ta 90 yake cewa wa alam anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an illa wahida wa hiya al-jama'a qil man hum ya rasulullah qal ma ana alaihi al-yawm wa ashabi wa alam imam al-barbahari yace ka sani anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce sataftariqu ummati da sannu al'umma ta za ta rarrabu za ta karkasu ne fa ala 73 firqa za ta karkasu kashi kashi kashi kashi kashi uku. kulluha hafin nar duk uku nan yan wuta ne illa wahida sai ɗaya, ma'ana sai nuna mana biyu duk yan wuta ne sai ɗaya ita ce ba 'yar wuta ba wace ce wannan ɗayar wahiyar jama'a ita ce aljama'a ƙil sai aka tambayi menene fassarar aljama'a ɗin sai aka ce manhum ya rasulallah suwaye wannan jama'ar ya ma'aikin Allah ƙal ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi abin da nake a kan shi yau ɗin nan ni da sahabbaina shine aljama'a ɗin na fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka wanda ya kasance akan abin da annabi sallallahu ya rayu akan shi shi da sahabbansa wannan ko da shi shi kadai ne yake akan wannan shine aljama'a kun lura da wannan duk wanda yake akan abin da annabi sallallahu ya rayu akan shi shi da sahabbansa ko da shi shi kadai ne shine aljama'a saboda haka yanzu jama'a ya nuna kenan ba tantaren ba taron mutane ake bukata ba a'a abin da ake bukata da ake nufi da jama'a shine kasantuwa akan gaskiya shine jama'a domin Allah ta'ala yana cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina inna ibrahima kana ummatan shi kadai ya kasance al'umma ne su kuma da guda ina fata mun fahimci wannan da kyau ashe sai nuna mana al'ummar shine kasantuwa akan gaskiya amma kasancewa taron tsuntsiya babu shara an taru da yawa duk akan abin da ba daidai ba wannan baya nuna cewar an zama al'umma duma Allah ta'ala yana cewa wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun wa ma wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharuhum lafasiqin wannan hadisin da muka karanta yanzu hadisul iftiraq haka zaka ji malamai suna kiran shi hadisul iftiraq anan ya hadisi ne mulaffaq wannan hadisin mulaffaq ne ma'ana hadisai guda biyu ne aka hada su suka zo a hadisi guda ma'ana wannan hadisi da malam ya faɗa mana ku ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida wa hiya al-jama'a qila man ya rasulallah qal ma ana alayhi al-yawma wa ashabi wannan hadisin hadisi hadisai biyu ne a hadi ina fatan mun fahimci wannan da ke ko masu bugu irin nawa in muka duba lamba ta ƙasa da aka sa yace hadha al-hadithu munaffaqun min lafzaini wannan hadisin an hada shi ne a hadisai guda biyu hadisi na farko shine hadisin da Abu Dawud ya rawaito shi a lamba na 4597 hadisin Muawiyah bin Abi Sufyan radiyallahu an yake cewa ala ku saurara kenan harfu tanbih ko man kana qablakum min ahli alkitabi من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 fintani wa saba'una fi wa wahidatu fil janna jama'a wannan hadisin na farko shine hadisin da yake cewa ala maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce ku fa saurara inna man kana qablakum lalle duk waɗanda suka zo kafin ku min ahalil kitabi na waɗanda aka bai ma littafi yahudu da nasara kenan ko iftaraku ala sinteni wa saba'ina milla sun karkasu kashi saba'in da biyu wa inna hadhihi millata kuma lalle wannan addini din wadan mabiyan wannan addini sataftariqu ala 73 za su rabu kungiya kungiya 73 fintani wa 70 fin nar biyu duk yan wuta ne wa wahidatun fil janna ɗaya ce yar aljanna wa hiyal jama'a wannan kuma abin da Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin silsilatul hadith sahiha a lamba na 204 hadisi na nauke na na ɗaya sai hadisi na biyu wanda yake imam turmuzi ya rawaito shi a hadisi mai lamba na 2641 wai wani yake cewa la ilaha illallah wai shi bai taɓa sani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai 900 ba ma balle su kai dubu sai da ya ji dan uwa malam shafi'u yana fatawa yana cewa a lambar hadisi na dubu kaza a cikin turmudi na dubu kaza sannan yake cewa shi ya san ma wai lambar hadisi ya kai dubu kuma shi yake ta titiyar cewar ne masoyin manzan Allah shi bai san ma ya kai dubu ba <laughs> eh Allah Allah ta'ala ya sauke mu wannan hadisi na ruwayar turmuzi hadisin abdullahi bin amr ne Allah ta'ala ya kara mashi da yake cewa la ala ummati ma ata ala bani isra'il zai zo ma al'ummata duk abin da ya zo ma bani isra'ilawa al-yahud wa nasara kenan duk fitintinin da ya afka musu da duk rikita rikitar da suka samu kansu a ciki zai zo ma wannan al'ummar hazwan na'al bin na'al zai zo musu ne dab da dab kamar yadda ka san ya tsanta kalmanka igiyar takalminka wanda kake sa yatsan dan yatsa a ciki kake sa babban dan yatsa a ciki kun gane ko kuma silifas ɗinka ba yana da igiya guda biyu ba ta na bangaren ta na bangara wacce ce tsakaninta da kafarka akwai tazara babu dan fara suke da me da kafarka to haka al'amuran yahudi da nasara zai zo a dan fare harkar addini taron addini ake yi fa da an gama sai ga gaba dan tafa raf raf raf Allah ta'ala ya sauke wannan abin da ke cikin baka biyu din nan yace hata in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dhalik wannan da'ifi ne bai kai labari ba wannan wanda ke cikin baka biyu din nan cewar har a cikin yahudi da nasara inda za a samu wanda izina da mahaifiyar shi a sarari to sai an samu a cikin wani al'umma wanda izina da mahaifiyar shi a sarari Allah ta'ala ya sauke to amma wannan karin bai kai labari ba yake cewa wa inna bani isra'ila lalle banu isra'ilawa tafarraqat ala 72 milla sun karkasu kashi biyu wa taftariqu ummati ala 73 milla wannan al'ummatawa za ta kasu kashi da uku. kullihim finnar kabdin su wata suka nufa illa wahidatan sai daya tilo qalu sai suka ce wa man hiya ya rasulullah sai sabi suka ce ya ma'aikin Allah wace ce wannan dayar qal sai ce ma ana alaihi wa ashabi kaga yanzu bai ce izala ba bai ce dariƙa ba bai ce kaza ba bai ce kaza ba cewa ne ma ana alaihi wa ashabi saboda haka kai yanzu kai ya kamata kai hukunci kaga waye yake a kai in ba ka yi hukunci ga sauran ɗariƙa da izala da sauransu ba yi hukunci a kanka ka ji kai akan wanne kake kana akan wanda yake shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu akai ko ko ba akan shi yake ba in dai ka san kai akan shi kake to yanzu surutun mutane ka zama dan kaza ka da shafe ka kun fahimci wannan da kyau in dai kai ka san rayuwar da kake akai kana kan wanda manzon sallam shi da suka rayu ne to ba wai a sa maka suna ɗaya ko biyu ba in za a sa maka suna nawa ne kai ba abin da ya dame ka ne miyar dakka da Allah madaukakin sarki domin wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma wajanna li aktharihim min ahadin wa in wajanna aktharahum la fasiqina saboda dole mutum ya hatara sosai da sosai Allah ta'ala ya sauwake na to haka wannan hadisi yana nuna mana cewa al'umma za ta rabu eh za ta rabu kun fahimci wannan da kyau ko wannan al'amari ne kadari kauni al'amari ne da Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara shi zai kasance yanzu kenan ba zama za ka yi ka yi jiran zuwan rabuwar ba saboda a karatuttuka mu na ba mun ce ba a kafa hujja da me da kaddara kun fahimci wannan ko imani da ita za ka yi wannan kan lallai ka yi imani da rasulullah ya faɗi wannan kuma wannan jarrabawa ce ake ma al'umma kawai wannan shine abin da ka ɗauka yanzu ce mafita kuma mafitar ga ta na manzon Allah ya bada mafitar a ciki ina fata mun fahimci wannan da ke ko wannan ba wai an faɗi wannan bane akan cewa ana yaban rabuwa a ba a yaban shi kuma Allah ta'ala yana cewa innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay inna ma amruhum ila Allah Allah ta'ala ya sauke saboda wannan lalle yana tada hankali sosai da sosai dole mutum ya tsaya tsayin daka ya ga shi akan me yake rayuwa wannan kawai shine qiyamul lailin da zaka yi ma kanka zaka yi ma iyalinka zakai yi ma ashira takal aqrabina za ka yi ma al'umma musulmi baki daya ka ji a kan me kake rayuwa yabo na mai yabo ba zai sa ka ƙara ba zargi na mai zargi ba zai sa ka tada baya ba kawai domin a ciki duk babu wanda kake yi domin shi Allah ta'ala ya sauwake sai mana yake cewa wa haka za kana dinu ila khilafati umar bin khattab radiyallahu an al jama'atu kulluha وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الخلاف والبدع وصار الناس أحزابا فمن الناس من ثبت على الحق عند أول تغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أحد من الصحابة ما لا يتي وهكذا كان الدين هكذا الدين نن يكسن شيء لا يأتي له إلى خلافة عمر بن الخطاب har zuwa zamanin halifancin Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara mushi yadda aljama'atu aljama'atu kulluha gaba ɗayan al'umma ɗaya suke tsintsiya maɗaurin ki ɗaya maɓarnata ba su samu da maɓarna ba kun fahimci wannan da kyau ko duk da cewar maɓarnatan sun yi yunkurin su yi ɓarnak amma ba su samu dama ba kun gane jumlar domin da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya aiko da ganimar khaibar ya aiko da sako daga khaibara ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya raba ina fata mun fahimci wannan da ke ko da ya raba sai wani yake cewa ya rasulullahi i'dil a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ma'aikin Allah kai adalci a'udhu billah ya kallaci idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi adalci umar dan khattab ya ce kyale ne in fille mishi kai wannan tintirin munafiki ne ya za ya faɗi irin wannan magana sai ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce kyale shi saboda me a lokacin lallashin mutane ake ana kashe shi tunda yana gaban manzo Allah ana lissafa cikin wa kenan cikin musulmi sai ta aiga manzo Allah ce yana kashe wadanda suka imani da shi barin shi mafsada ce kashe shi mafsada ce wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul ajina min al-fasidi kun fahimci wannan da ke ko sai Annabi ya ce a kyale shi Ya ce yanzu ala ta'minuni wa ana aminu man sama yanzu ba za ku amince mini ba alhali ni ne amintaccen wanda ke sama amintaccen wa kenan hadisin bana na muslim ne ya ce yanzu ba za ku amince mini ba ni ne amintaccen wanda ke sama ya ce yanzu in ban yi adalci ba zai adalci to wannan mutumin sai ana salama ya ce wannan daga tsatsan shi za a samu mutane su fita a cikin ku ɗayan ku ya ga sallar shi sai ya rena tashi in ɗayan ku ya ga ibada shi sai ya rena tashi saboda me saboda tsabage da bayanin da bayyana ta kasance bayanan khawari ta kasance idan lokacin buɗe baki ya yi ruwa suke ɗaukowa su tsaya wai rana tana faɗuwa suna shan ruwa saboda me abin nan ta'ajilul iftar ajilul fitar ku gaggauta me wa ya sa musu wannan saboda tsabagen ibadarsu idan mace tana al'ada har sallah take yi ai guluwi kenan ai saboda tsabagen ibadar kenan tana al'ada tana sallah tana azumi ko fahimci wannan da kyau ko shi yasa malam yake cewa haka al'amarin ya kasance tsintsiya madaurin ki daya al'umma babu inda ya tsage babu komai a zamanin manzo sallam baki daya zamanin abubakar baki daya zamanin khalifancin umar wa haka za fi zamanin usman haka al'amari yake har zamanin halifancin sayyidina usman falamma qutila usmanu a lokacin da aka yi sayyidina usman Allah ta'ala ya dare shi ja al-khilafu to anan fa kuma sai sabani ya zo wal bid'u da bid'o'i iri daban-daban wa sara nasu ahzaban mutane suka kasance kungiya kungiya fa minan nasi man sabata ala al daga cikin mutane akwai wanda ya tabbata akan gaskiya inda awwali taghayyir a lokacin da al'amarin ya fara lalacewa a daidai lokacin kasan lokacin da al'amari ya fara lalacewa jama'a da yawa an fi ɗibansu su kun yi shiru lokacin da al'amari ya fara zuwa an fi ɗiba mutane da yawa dubu lokacin kunnuwa brothers mutum nawa ne ba ɗiba ba eh to amma da al'amarin shi ci ya bayyana da yake wasu su sun shiga ne da niyyar cewar za a jihadi sai suka tarwatse suka bashe da kayansa na fata mun fahimci wannan da ke ko to shine yake maganar hatta lokacin da al'amarin ya fara zuwa tuni wasu ma ba su shiga wannan rurumar ba wa qala bihi suka tabbatu akan gaskiya wa amila bihi suka yi aiki da gaskiyar wada annasu ilaihi suka kira mutane akan abin da yake shine hakikanin gaskiya duk da cewa su za a dinga gani ba su waye ba su za a dinga ganin ba su san me ake ciki ba to kuma wannan bayanin da mal imana ba zai taba mantawa da abdullahi ibn saba al-majusi al-yahudi ba abdullahi ibn saba ibn sauda dan bakar mace ne ba yahude ne tintirin ba Yahude, domin yadda al'amarin ya faru da zamanin khalifancin umar ya zo kasan khalifancin umar da ya tada rindimar yaƙi sai da aka fasa birnin farisa suna bautar wuta aka dora su bautar musulunci ƙasar farisa wato iran ina fata mafi fahimci to a lokacin akwai waɗanda suka shiga musuluncin har zuciya a lokacin kuma akwai waɗanda suka bayyana da musulunci ya za su yi su hadu da sayyidina umar al-faruq ina fa fahimci wannan da kyau ko dole suka shiga suka shiga musuluncin da bata baki suka bar maguzancin su a zuciyarsu ba ga shi yasa suka dauke shi abokin gaba ba dan ya zo ya hana su bautar iyaye da kakanni kuma an har yanzu akwai nau'in wannan bautar a tare da su ranar ashura za ga nau'in ibadun da suke yi a wannan ranar za ga akwai harkar wuta akwai harkar kaza waɗancan dai magudanci yana nan tare da su shi abdullahi bin saba shi ne mutumin da ya dinga shiga yana nuna wa mutane sayi na usman bai iya shugabanci ba ina fata mun fahimci wannan ya dinga lissafawa mutum ne da yake dora ƴan uwan shi akan mukamai ina fata mun fahimci wannan da kyau wanda yake tarihi ma yana bukatar a kaɗe mai ƙura sosai da sosai domin wannan littafin da kuke karantawa a makarantu na tarihul islam ɗin nan yana bukatar a kakkaɗe mai kura sosai da sosai Allah ta'ala ya sauke ai ku kayan ku komai yana bukata a karkade mai kura da tarikul islam din naku da ummul barahim din taku da hayatul islam din abubuwan gudu suna bukata a karkade musu kura Allah ta ya zo waki shirin ummul barahim ko ina ba ta mun bayyanci wannan da kyau to wannan har ya sa aka ɗago shi da aka ɗago shi aka sa aka ɗago shi aka fatattake shi sai ya nufi ƙasar masar shiwa abdullahi bin saba ya je rubuta rikici daga can daga can ya kunno ya haɗo wutar waɗanda suka zo zai kai shi na Uthman aka ƙetare katanga aka dasa mai wuka yana karatun alƙur'ani mai girma lokacin da aka kewaye shi suka ce mai ya sauka ya ce ba zai sauka ba idan ya sauka to kuma shi kenan yanzu idan mutane ba sa son mutum ya su ce mai ya sauka ko fahimci wannan da kyau ko kuma ka fahimci cewar al'amarin tsakanin sahabbai tafiyarsa ɗaya waɗanda suke gadinsa daga cikin masu gadinsa akwai alhassan da alhussein sai na aliyu na fata mun gano wannan da kyau da aka kai sayi na uthman kenan sai wa yake da suna abdullahi bin saba aka naɗa sayi na aliyu a matsayin khalifa sai yake cewa shine ya ruruta wutar rikicin ai sayi na abubakar da sayi na umar da sayi na uthman kwacen halifanci suke masai na aliyu yana fatan mun fahimci cewar kwacen khalifanci suka yi masa na aliyu wannan ruwaye waye addinin waye wannan shi'a to dama ne farkon wanda ya kyankyan shi'anci abdullahi bin saba wannan kuma da yawa daga cikin littafan shi'a sun tabbatar da wannan littafan shi'a duk waɗannan maganganun ana faɗan su ne sai ranar da suka ce ba haka bane sai kuma su ga dahir mana yake cewa fa kana al'amru mustaqiman haka al'amarin ya ci gaba da tafiya sannu a hankali a tsaye hatta kanat tabaqatur rabi'atu fi khilafati bani fulan har aka samu tabaqatur rabi'a ma abin nan matsayi na hudu don muna da tabaqatul ula rasulullah da yace khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum mun samu tabaqa no kenan uku to wannan tabaqa guda uku tsaftatacciyar al'umma ce ma'ana alkhairanta sun fi wasu abubuwan da ba alkhairanta yawa ba alkhairan sun fi yawa sosai da sosai don tana kunshe da tabi'ai tana kunshe da annabin da tabi'ai da almajiran tabi'ai kun fahimci wannan da kyau ko duk da cewar tun farko farko zamanin kadariya a basra da suka bayyana abdullahi dan umar tini ya kaɗe musu kura ya ce sun kafirta da allah sun kafirce ma allah domin da al'amarin kadariya ya bayyana a basra nan da nan ba a kasa a guyu ba suka tayar da tawaga mutum biyu suka taho madina zuwa wurin abdullah zuwa wurin sahabbai domin su jiya bayanin yake suna isowa masallacin manzon sallallahu suka yake cikin da abdullahi dan umar suna shiga ɗaya mutum biyu ne ɗaya na dama da abdullahi dan umar ɗaya kuma na na hagu da shi suka ce suke tambaye shi haɗe yake cewa na yi tsammanin abokina zai bani ni in yi tambaya ku duba matsalar ta tashi daga basara suka taho madina domin tambaya ba wai sun ta abin da molanka ba ne suka tambaye shi abdullahi da umar cewar wasu mutane sun bayyana a garin basara suna cewa al'amuru unufun cewar duk al'amarin nan da ka gan shi yanzu allah bai san da shi ba sai a yanzu da yake kasancewa sai abdullahi dan umar ya ce ku je ku faɗa musu abdullahi dan umar ya barranta da su sun barranta da shi allah ba zai karɓi duk abin da suka ciyar ba sai sun imani da kaddara wannan shine hadisin farko a cikin sahih muslim hadisin Umar dan Khattab idh tala alaina rajulun shadidu biyadu thiyab shadidu sawadi sha'r la yara alai athar safar wala kaga a cikin shi wa antum mina bil qadari khairihi wa sharrihi yace har waɗannan tabaqatul salisa suka kare aka zo tabaka ta nawa ta hudu fi khilafati bani fulani, zamanin halifancin suwa sai bai faɗi sunan ba suwa kenan abbasiyawa kenan dan sun azabtar da shi ya azabta a zamaninsu shi sai ce bani fulan suna cewa isharatu tarfil akil kun gane ko da a zamaninsu ya zo in kalabar zaman sai zamanin kuma ya juya Tunda da tabaka ula da saniya da salisa ita ce mafi alkhairi kenan ko ita ce tsaftatacciya yanzu an aka juya mai kyau ya zama a yana kiran a ƙasa mara kyau kuma fa ja'alu aliha safil hakina Allah ta ya sauke wa taghayyara nasu jiddan mutane suka canza sosai da sosai wa fashatil bid'u bid'o'i daban-daban suka watsu a bayan ƙasa wa kasura du'atu ila ghairi sabilil haqqi masu kira zuwa ga tafarkin da ba na daidai ba suke yawa sosai da sosai wa kasura kana ce wa kasuru a gyara fili madi ne aiko yawa kuma ka gama bani ne alal fataha li annahu lam yattasil bihi wa jama'a wala na adalatu alal fa'il wala nuni niswa wala ta'ul mutaharrika wa kafara du'atu ila ghairi sabilil aka samu masu kira zuwa ga tafarkin da ba na daidai ba suka yawa wal jama'a wanda yake ba suna kira bane zuwa ga gaskiya to kuma kaga haka kullun aki za ga mutum ya fito da sunan wai yana da'awa ilal islam sai ga ba abin da ya sani na musulunci a yanzu nan akwai su masu da'awar musulunci alhalin kuma ba wani abin da suka sani na musulunci Allah ta'ala ya sauwake wa waqa'atil mihnatu fi kulli shay'in jarrabawa iri daban-daban ta afka cikin mutane cikin komai lam yatakallam bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da annabi sallam da ɗaya bai magana akan shi ba wala ahadu min sahaba babu wani mutum ɗaya daga cikin sahabbai da i magana akan wannan sai aka zo ana jarraba mutane akan wannan haka kawai aka ɗauki cewar sai an jarraba ka akan me alqur'ani halitta Allah ne ko ba halitta Allah bane akan wannan kawai aka dinga azabtar da mutane saboda sun samu goyon bayan shugabannin lokacin kuma haka bidiyoyin suke a yanzu nan fa abu guda aka dauka shine kana son manzo Allah ko baka so shine me maulidi ka wani wace irin mihina ce wai ita ce ma'auni kana son shi kana maulidi baka son shi saboda kan an ta yi sanarwa sai a ce ana gayyatar masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga tambayi take zuwa ba ana gayyatar masoya manzo Allah zuwa ku fahimci wannan da kyau ko kuma sun ce ba sa kafirtarwa alhalin duk wanda yake ba masoyin manzo Allah ba kuma ne kuwa kafiri ne wannan kaulan wahidan domin Allah ta'ala ya ce man kana adwali jibrila فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين to wani fashi aka ɗauka wai shine ma'auni ɗaya ɗaya duk wani abin da zaka yi na san manzan Allah ba san manzan Allah ba ne sai kana maulidi duk cin zarafin da mutum zai yi wa manzan Allah ba cin zarafin ba ne in yana maulidi Tun da mutum zai fito Allah ta'ala ya ji kankala rawi yana rawa yana gwatso wai yana cewa yana san manzan Allah Allah Ta ya ji kan kala rawi ka san da yake su su har ta tarihi gani wai wannan ba shi ne san manzon Allah Allah ta ya sauke to haka yanzu mafita akan waɗannan al'amura jarrabawa shine ilimi mai amfani da kuma haƙuri da jajircewa saboda haka dole zai ga malam ya jaddada tun a farkon karatun mu yake cewa duk yadda mutum ya zo duk zaƙin bakin shi yana kira akan wani abu karke gaggawa ka tsaya ka kalla manzon Allah ya yi magana akan wannan sabon sun yi magana akan wannan ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعض بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأي وإلى تكفير ما خالفه فضل الجهال والرعاء والرعاء ومن لا علم له وأطمأ الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم ما لن يتشي ودنن ودن دبس غان الديني با كما سكا زما سوني masu da'awa ya ce wada'au ilal furqa sai suka kira mutane zuwa ga ai ma'addini a yaga a raba kan mutane wa na Hallahu azza wa jalla anil furqa alhalin Allah madaukakin sarki ya hana rabuwar kai Allah ya hana yana cewa wa atasamu bi bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa atasamu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu bi hablillahi bi igiyar Allah baki daya kaga bai ce bi ilallahi ba bi hablillahi da igiyar Allah kwaya ɗaya ita ce mi ko ka ce musulunci ko ka ce ita ce la ilaha illallah ko ka ce ita ce qur'ani tamassak bi hablillahi wattabi' al-huda wa la taku bi da'al Allah ka tuflihu wannan shine abin da zai hada kan mutane sai ce wala tafarraqu haka na Allah madaukin sarki yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili haka ne yake cewa innal ladina farqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay saboda rabuwan kai ba shi da kyau to ana sai mu bambance tsakanin al da al eh me bambancin su al shine sabanin da zaka samu akan wata fahimta ta fikihu ta hukunce hukunce ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan shine me al-ikhtilaf saɓanin da za ku fahimta Allah ta'ala ya ce abin nan aula mastumun nisa'a shin aula mastumun nisa'a yana nufin ko kuka yi jima'i ko kuma kuka taɓa mata sabanin fahimta ne ko ba sabanin fahimta ba ne to wani shi ne ikhtilaf kaga wannan baya hana sallama wannan baya hana ziyartar juna wannan baya hana ganin mutuncin juna wannan baya hana sallah bayan juna kun yi shiru domin menene wannan ikhtilafu ne kuma yan baka sha'aba ba ai kwakwalwa ba ta zama iri ɗaya ba ba mun karanta a baya ba Allah ta'ala ya fifita wasu aka wasu a kwakwalwa da kowatul idrak to haka wannan ba zai zama ɗaya ba ikhtilaf kenan maganin shi aka bamu Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu rasulahu ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul to amma al-iftiraq fa al-iftiraq a to wannan kuma shine shakun dum kowa yana cin gashin kansa ne kawai wannan shine iftirak saboda haka ba a yi wa juna sallama kuma fahimci wannan da kyau ko ba a ziyartar juna ba a girmama juna babu aure tsakanin juna wannan sunan shi iftirak an yi ma addini a yaga sai ya nuna mana kenan ashe daga farko iftilaf ne yake fara zuwa in ba a magance shi ba sai ya zama iftirak to kaga rashin bambance wannan shi ke sawa sai a ce da ikhtilaf iftirak iftirak a kira shi da ikhtilaf wanda ke ɗalibi ilimi yana da kyau ya fayyace waɗannan al'amuran guda biyu saɓani na fahimtar al'amura wannan kan babu yadda daga cire cikin al'umma tunda ilimin su bai zama ɗaya ba ƙwarin binciken su bai zama ɗaya ba malaman su ba su zama ɗaya ba ƙwarin haddasu su ba ta zama ɗaya ba to ku fahimta su ba ta zama ɗaya ba to amma shi baya hana sallama shi baya hana girma juna baya hana kaza baya hana kaza muddin an yi shi kan dalili kun fahimci wannan da kyau to amma fakan shi iftirak wanda shi ke shi ke sa masallaci ya rabu shi ke sa wani ya saka ma wani shi ke sa kaza shi ke sa kaza shi ke kaza wannan shine iftirak Allah ta'ala ya sauwake to kuma idan ya kai ga mutane sun yi haka to an yi ma addinin ayaga kenan wannan ya janan wannan ya janan mana yake cewa wa qadana Allahu anil furqa wa kaffara ba'dhum ba'dha to fatin da daman bid'a ce ta sa suka rabu to karka manta fa in bid'a kuma ba za su taba zama nan tushen su guda su kaɗai su tafi daidai ba ina sai kaga wa kaffara ba'dhum ba'dha sashin su yana kafirta sashi kun shiru haka suka dinga tafiya wasu suka kafarta wasu wasu suka kafarta wasu wasu kuma suka hana wasu ziyartar wasu ko ba haka ba ne yawwa cewar ba a shan ba ba ana girmama iyaye ba a shan ba kuma waliyin wannan ɗariƙa ba ya kai mana waccan ɗariƙa ziyara wannan wa shaida shahidi ne min ahliha kayo ku wannan tsabagen rabuwan kai ne cewar wannan baya kai ma wancan ziyara Allah ta'ala ya sauke ai kafin kunnuwa kan sunna nan kasar ai ya juna suke yi da sunna ta zo ne suka ga cewar bari su haɗu ƙwansu da ƙwarƙwatarsu su yi mata taron dangi a kai ina wa kaffara ba'dhum ba'dan wa kullum da a'ila ra'ayi kowannen su yana kiran mutane zuwa ga wani ra'ayinsa na daban Allah ta'ala ya sauwaki Allah yana cewa kafa wa amarhum bainahum zubura sai suka daddatsa al'amarin tsakaninsu, suka zama ƙungiya kungiya zuburan kowa da littafansa na fata mun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya sauwake kullu hizbin bi maladaihim farihun kowace kungiya da abin da take tare da shi da shi take alfahari Allah ta'ala ya sauwake kai wai la takfiri ma khalafahum kuma suka dinga kafarta waɗanda ba su yarda da su ba waɗanda suka saba musu fa dalla juhalu sai jahilai suka bace suka ina za su nufa sun shiga dawa daman duk cutar kansa take afkawa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kamar rikici ne in ya tashi yana karewa ne akan talaka Allah ta'ala ya sauwaki to haka wannan bala'in da ya kullo kai kan jahilai ya kare fa dallal juhalu sai jahilai suka bace warra'u da dukkan waɗanda ba su da wani dugo na ilimi su din ne dai wa man la ilma lah da duk wanda ba shi da ilimi sai kawai ya bugayya wa an nasa fi shay'in min amri dunya sai su da suka kawo bid'ar su da suka kawo tsibbace tsibbace da duk abin da sai suka nuna ma mutane wata falala ta duniya wa atma'un nasa suka kwantar da hankalin mutane bi shay'in duniya da wani abu na duniya suka ɗebe musu tunaninsu da sha'awar duniya wa khawwafa mu iqaba duniya suka kuma tsoratar da su azabar duniya dan ba in an ba su su karba wata za su kulle su haka suka yi musu fattabahumul khalqu sai dubin da batan mutane suka bi sawunsu ala khawfin fi dinihim akan jin tsoron addinin su ya za su yi ai ya zama larura ko ba haka mutane suke cewa ba wai yanzu ya zai ya zama larura da abin da ba larura ba larura da komai larura shikenan sai ya bi su ya bi ma zai sha kiɗa wa ragabatin fi duniyahum da kuma a wani bangaren kuma dan kwaɗayin duniya sai nan an gane sai ce yanzu ya zai yi an tilasta shi amma kuma dama a gefe guda yana dan so kuma sai haɗa abubuwa guda biyu Allah ta'ala ya sauke فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شدة ووضعوا القياس وحملوا, وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه فصار الإسلام غريبا وسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم kaji imamul barbahari ya da irin wannan hali aka samu kai cikin wannan hali na maɓarnata an zama da sunna bid'a an zama da bid'a sunna Allah ta'ala ya sauwake fasarati sunnatu wa ahlu sunnati maktumin sai sunna da ahlu sunna suka zama a ɓoye ba ka jin ɗure su kwata kwata wa zaharatul bid'atu bid'a ta bayyana wa fashat kuma ta watsu wa kafaru min haythu la ya'lamun aka kafirtar da su ko kuma su mutanen suka kafirta ta inda ma ba su sani ba min wujuhin shatta su da suka kawo bid'ar suka kafirta ta fuskoki da yawa ba wai sun kafirta ne ma ta fuska ɗaya ba daga ciki wa ul qiyasa suka sanya kiyasi a babu aƙida wanda ke shi ko babu aƙida ba ruwan shi da kiyasi sallamawa kai zaka yi amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna qulu amanna billahi kawai abin kenan da ake so ka faɗa ka ce ka yi imani ba a buƙatar kiyasi ana ai ko qira'at ma babu kiyasi imam shatibi yana cewa malik kiyasi fil qira'ati madkhalu fa kama ma fihi rida mutanaffila yake cewa wa hamalu qudratir rabbi wa ayatihi suka dauki kudurar ubangiji da ayoyin ubangiji da wa ahkamihi da hukunce hukuncensa wa amrihi da umarnin da yayi wa nahyi da hanin da yayi suka dauke shi ame ala uqulihim akan hankalinsu wa ara'ihim da su da ganin su. saboda haka fa ma wafaqa uqulihim qabiluhu abin da yayi daidai da hankalinsu sai su karba ayo qur'ani ce fa in ta daidai da tunaninsu ya su karba wa ma khalafa uqulahum abin da ya saba ma tunaninsu radduhu sai su watsi da shi isa mala ya ce lam yudha ala uqulir rijal isa ibn abi dauda ya ce wada an ka ara a rijali wa qawluhum wa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu fa sara al-islamu ghariban sai musulunci ya zama bakon abu kun fahimci wannan da ka san bakon a unguwa sai ka ana mai kallo wa wa kake ina kake nema ne shi kadai yake nunawa sai zama na wanda iriko da musulunci ya zama wani bambara kai a cikin al'umma wa sunnatu ghariba riko sunna karan kanta ta zama wani bakon abu kamar ba a santa ba wa ahlu sunnati ghuraba su kuma ahlu sunna suka zama baki fi jawfi diyarihim suna cikin gidajensu amma sun zama baki kasan ko bako ba a zama bako a gida ko bai ci bako shine wanda izo daga wani gida daga wani gari to amma mutum wai yana gidan shi ya zama bako ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma za ga abun har yanzu tarihi ne yake maimaita kanshi muddin za ka yi riko da sunna sai sunna ma fa ta zahiri sai ga ce a ah, abin da saki wanda mana ka tsallake ruwa a wannan isgili ne Allah ta'ala ya sauwaki. waɗannan fitintunu ne sosai da sosai wannan hali al'umma ta kasance Allah ta'ala ya sauwake imam al-barbahari rahimahullah azza jalla yake cewa wa alam anna al-mut'ata mut'atan nisa'i wal istihlala haramun ila yawm qiyama imam al-barbahari yace wa alam ka sani anna al-mut'ata lalle mutu'a mut'atan nisa'i ana nufin fa mutu'a ta mata ba mutu'a ta aikin hajji ba domin Allah ta'ala ya ce fa mata mata bil umrati ila al-hajji fa mastaysara min al-hadi isa ya ce wa alam annal mut'ata mut'atan nisa'i kagan ka anna wannan harfi ne harfun harfu nasbin wa tawkid al mut'ata fa ismu anna mut'atan nisa'i fa eh a ai mudafin ba zama sai ya zama mahalli na ila irabi tukunna muta'ata nisa'i muta'ata mai shi irabi eh kai eh aha zai zama dai badal zai zama badal eh ko ya zama ta yana zai zama badal ta yadda zai zama sifa to ai na ake yata man man'otu fi raf'ihi wa nasbihi wa ta'arifi wa tankir al muta'ata na masu ka ce ai mu'arraf ne muta'atan nisa'i don mudaf ne ila ma'arifa yawwa saboda kana yace yana da wajhil irabi guda biyu ko dai ya zama badal ko kuma ya zama sifa domin me duk tawabi'i ne yatba'u fil i'rabi asma'un uwal na'atun wa taukidun wa atafun wa badal in ji ibn malik a alfiya kun gane ko wa'alam ka sani annal mut'ata lalle ita mutu'a ana mut'atan nisa'i ana nufin mutu'ar mata kaga har yanzu ismu inna bai zo ba abinda khabar inna bai zo ba wal wannan me har yanzu ba a samu habar ba haramun shine khabar din kun bayanci li'rabun ko idan aka ce auren mutu'a duk malamai sun ce auren mutu'a shine yin aure zuwa wani ajali sananne kaɗan ne ko mai yawa ta yadda da wannan ajalin ya zo da auren ya warware tilka'iyyar ba tare da an jira saki ba ko gano wannan da kyau misali ya zo nan jefla zai yi diploma shekara nawa shekara biyu in yana loke kenan ko yana ati shekara uku eh a ah, kai lo biyu ne ai al'amuri in kalaba ina at ba shekara uku suke yanzu da aka kara musu education shekara uku suke eh yan ati kun gane wannan ko ya zo zai yi lo ko daga gogi ya zo ko daga ina ne ina fata mun fahimci wannan ko ya zo zai yi karatunsa shekara uku ko shekara biyu sai ya ce zai yi aure gwargwadon na shekara biyu tunda shekara nawa zai yi biyu kaga yanzu auren an daura aure ana 2009 yanzu 2011 ko yawwa zai kare ina kenan 13 kenan an same lokaci ko ba same lokaci ba wannan haramun ne kar ka manta ko da an sa ɗaura auren an mai wa'adi zuwa shekara 350 ba an same lokaci ba kenan ya zama auren mutu'a ina fata mun fahimce shi yanzu shi shine nikahun ila ajal aure da aka sanya shi zuwa wani ajali na kusa ne ko na nesa ta da da wannan ajalin ya zo da auren ya mi ya rabu to wannan shi ne auren mutu'a duk malamai na musulunci sun ce haramun ne ba shi ne hukunci ba tun ne zama san shi domin alhukuma ala shi farwan an tasawurihi shi sa muka fara magana shi duk malamai sun ce wannan haramun ne duk da cewa anau salam ya halatta shi a yakin khaibar ne sai ya haramta shi sai ya sake halatta shi sai ya sake haramta shi ma'ana an halatta shi sau nawa sau biyu an haramta shi sau nawa sau biyu to haramcin haramcin karshe shi ke tafiya har yanzu an halatta shi an haramta kun gane ko an halatta an haramta mana tun da aka haramta kuma ba a sake halattawa ba har zuwa yanzu ina fata mun fahimci wannan da kyau haramun ila mulkiyama, daman shi auren mutuwa bai zuwa qur'ani ba domin Allah ta'ala ce ai wallazina hum li rujihim hafizun illa ala azwajihim illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ita ko ta mutuwa ba kiranta zauja ina fata mun fahimci wannan da kyau na'am to amma me yasa malam ya faɗi wannan so da a babu aqida ne akwai kuma waɗanda babu aqida muke akwai waɗanda suke ganin auren mutu'a al'amari ne mai girman gaske ibada ce ma mai zaman kanta zan karanta muku daga cikin littafin mustadrakul wasa'il na atabarasi wannan cincirin ɗin shi'a ne ina fata muna fahimta mu'assas kamfanin da ya buga littafin shine mu'assasatu alil baiti li ihya'i wa turaf yana kasar beirut labanan kenan an buga wannan a shekara ta 1408 shine bugu na biyu na littafin kuma yanci wannan da kyau ko sunan littafin mustadrakul wasa'il a shafi na 452 kitabun nikah a matsala ta 13200 matsala ta dubu goma sha bakwai da ɗari biyu da hamsin da takwas maimaita matsala ta dubu ɗari biyu da hamsin da takwas yake cewa bi hazal isnad an ahmad bin muhammad an al-hasan an musa bin sam'an an musa bin sa'adan an abdullahi bin qasim an abdullahi bin sinan an sadiqi alaihi salam qal inna allah azza wa jalla harrama ala shi'atina al-muskir min kulli sharab wa awwadhum an mutu'a ya yace dai da wancan isnadin na Ahmad bin Muhammad na Hassan na Musa bin Sa'adan na Abdullahi bin Qasim na Abdullahi bin daga Abdullahi dan Sinan daga As-Sadiq shine Abu Ja'far As-Sadiq kun gane ko wanda yake shi wannan ya barranta da shi'a ba shi babu shi'a kirkirar ƙarya suke suka zama da shi bola suke dola mai duk abin da za su dora mai amma ba shi ba harka shi'a suka ce ya ce inna Allah azza wa jalla harrama ala shi'atina almuskir lallai lalle Allah madaukakin sarki ya haramta ma asu. dukkan abin da yake mai bugarwa min kulli sharabin da duk abin da yake na sha wa awwaduhum an zalikal mut'a sai musanya musu da wannan abin da yake muskir ya kawo musu me mutuwa daɗi ba wa bi hadha isnad za mu je na dubu goma sha bakwai kenan da ɗari biyu da hamsin da tara an ahmad bin muhammad an a wannan taba'ar sai ya zama an samu bayad an ali an al-baqir alaihi salam qal قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه tsaya. نسك صيا لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرائيل فقال inna Allah azza wa jalla ya qul inni ghafartu lil mutamatti'ina min nisa kun gane wannan ko ai ba sai an fassara ba yake cewa a daren da aka yi Isra'i da manzan Allah sallallahu ta'ala wa wasallam zuwa sama ce malaika jibril ya riske ni in ji manzan suka ce wai manzan Allah ya ce a billah sai ya ce ya Muhammad inna Allah azza wa jalla ya qul Allah mai girma da yana cewa inni lalle ni ghafartu lil ina minan nisa to ha kuwa auren mutu aya za a yi samari su fara su bari eh Allah ta'ala ya sauwaki ai karuwanci ne wannan kun ba shi sa kace ganin shi'a sun kaftari dalibai sun kaftari samari da wannan sosai da sosai ina lafi gafin gauranta ya kama shi yana ganin yanzu da me zai ji da kudin handout ko da kudin registration ya samu dan dubu ɗaya da zai yi zuwa ƙarshen wannan wannan semester din ba shi kenan ba Allah ta'ala ya sauwaki haka suka dinga kawo falalar mutu'a cewar wanda yi mutu'a so ɗaya yana da falalar Husaini wanda yi mutu'a so biyu yana da falalar wa Hassan wanda yi so uku yana da falalar Aliyu wanda yi so hudu a billahi minash shaitanir Ra'jimi suka ce yana da falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wanda yi so biyar fa ya ci wannan da kyau ko yana da kyau ɗalibi wanda ya fara fahimtar wani abu na ilimi na aƙida ingantacciya ya karanta littafin lillahi suma litarih shi wannan wanda ya rubuta littafin a shi'a aka haife shi iyaye da kakanni ba abin da ya sani sai shi'a daga bayan Allah ta'ala ya fahimtar da shi addini ya gane musulunci shi ne rubuta littafi lillahi thumma litarikh kun gane ko yake cewa ya faɗi abubuwan al'ajabi da shi idan shi ya gani ka ai Khomeini ya lalata 'yan matan mutane la ilaha illallah Khomeini ba ai mabarnaci ne na ya gaishe ku kun karanta muku daga cikin littafin shi lokaci ya ja ai ya yi lalata da 'yan matan mutane don yana ganin mutuwa ta halatta har ga wacce ake shayarwa imana shi wancan mai lilayil fi mali tarihi din yake cewa akwai wata tambaya da aka yi ita wata mata ce ta tambaya ita abin ya huce mata kwakwalwa ya fi karfin tunaninta tambayar mai ce ce wani ne yi mutuwa da ita har ta haihu ta haifi ya mace bayan an yi shekaru iya ta girma sai kuma yake neman zai mutu a da yar eh ka ce in eh kun fahimci wannan da ke ko saboda ka wallahi mutum yi a hirɗinsa wai ka ji mutum zai aure da ya wai shi babu ruwan shi kawai kowa ya zo aura zai aure mai ya ɗauki ya shi ya ba da ya ga tintiris ɗin shi ya ai ta mutuwa ko tuka mai auren ma ya ta mutuwa ko kuma ai auren mutuwa duk dai mutuwa da wallahi mutum ya hatara agun yake kawo hadisin idza za a kuma tarḍan al-din wa irdi fa wanda kuka yarda da addinin shi kago dan shi adama ta yana ma mutu'a ai addini shi akan haka ya gino dan inda za a cire mutu'a a harkar shi an ci da ga samari sun watsi Allah ta'ala ya sauke alaikum salam eh wa yake ta su manyan yan shiyan suna bada ƴaƴansu ko a auren mutu'a ina fa suke bayarwa domin na karanta na karanta wani yana cewa kai kai zuwa na ka ci ka zauna ina kake zuwa mutanen da suke ganin 'ya'yan shugabanninsu ‘ya'yan shugabanninsu suke ganin su kamar ‘ya'yan annabawa ina fata mun fahimci wannan da kyau akwai wani fa wanda yake cewa ‘yar shugabanta na nan ƙasar wallazi ta wallaki barahum din shi yanzu ya za a yi ma ya ga ‘yar ina ma ya samu ya ga ‘yar ranar alkiyama don ya san ganin uban ya fi ƙarfinsa uban fa wanda yake na ji shi yana karanta hadisin da ma ya ribuka ila ma ya ribuka haka ya dinga maimaita hadisin tinkirin jahili ne jahilin ne murakkab yace yace wai ahlus sunna ba su da wani hadisin Hassan da Husaini daga hadisin alqanut sai hadisin da ma ya ribuka ila ma ya ribuka kun ji jumla ko sai ya sake cewa hadisin da ma ya ribuka ila ma ya ribuka sono kenan sai ana uku ne ya ce ila ma la ya ribuka nace kaji jahili yan nozir ya su ce mai ba haka abun yake ba Allah ta'ala ya sauke wato shi shi'anci ba ta taɓa yi wa a ɗaga shi'anci da sunanta a ce mata gashi shi'a ce a zuwa saya ba za ta yi ba kun gano wannan kar ku sha'afa tana cikin ƙungiyoyi na farko farko amma dududu mutane ne wani a cikin shi'a yanzu yan ku da kake ganin su haka haka da su da yan shi su suka fi yawa nesa ba kusa ba ku fahimci wannan da kyau ko domin ita shi'anci da ita da yahudanci in akwai bambanci bambancin kaɗan ne ita kuma ɗaya ita da kiristanci za ga abin kamar ɗan juma ne da ɗan juma Allah ta'ala ya sauke tsoraka mutuwa ba shi da kyau duk wanda ya yi akwai wani wanda ya mutu a kano estate ta kashe shi ai yanzu ma shi a najeriya ma ta dare gida biyu akwai waɗanda suke ganin shi wallazi ta wallahi kibarahum ɗin ba ɗan shi'a ba ne kwarai kuwa shi jahili ne ma bai san shi an cin ba kuma bai ci wannan da ke ko suka yi tasu shi'ar tana nan kuma galibi duk suna ta rarrabuwa hata makarantunsu tunda sun fake ne da ufuman dan Fojiyo suke sa suna makarantun su Fodiya ba wani batun Fodiya a ciki dan ufuman dan fodiyo ba ruwan shi da aina fallaken gadan nan wallahi dole nan bariki a ka ce barikin sali ka ce unguwarka wacce kenan kake magana shi a sabuwa kenan wanda yake su sira ganin wancan din ba ba shi yake yi ba daga kun shi kenan a ba tambaye ka tafsili ba Allah ta'ala ya sauke ka harkar gaskiya mutum ya hatara sosai da sosai wallahi harkar ci mutum ya hatara ta ginu akan mutu'a inda za a cire mutu'a da kaga abin ya wace Allah ta'ala ya sauke mu ƙarfa karaɗe ne وارب لبني هاشم فضلهم لقربتهم من رسول الله صلى wari عليه وسلم wal فضل wa والعرب وجميع الأفخاذ فارف wa وحقوقهم fil islam. ومولى القوم منهم وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تسبهم وأعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فأعرف فضلهم ما ليتي وأعرف لبني هاشم فضلهم كتبت دفلل بنو هاشم دنجم من الله صلى الله عليه وسلم كينا Ice ka tabbatar musu da falalarsu domin wannan shine manhaji na ahlus sunna kullum manhaji na ahlus sunna tsaka tsakiya yake kamar da Allah ta'ala ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan yas al'umma ce la faridun wala bikirun awanun bayna zalik tsaka tsakiya ce su shi'a wai kada da ƙarya ko in ji mahaushi wai a faɗin su wai ba wanda suke so sai ahlul baiti sai suka yi watsi da kenan da sahabbai sai kuma aka samu kishiyoyin daidai wa daida su ne suwa kenan su ne waɗanda suka yi watsi da ahlul baiti suka rike sahabbai kaɗai ina fata mun gane wannan da kyau su su ne na wasu wanda yake kwata-kwata ba jin suna faɗan falalar ahalul baiti ba ruwansu da ahalul baiti kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka kullun kar ka dauki kare kanka shine addini ka dauki dalili shine addini wai su sun sun maiwa da shi a martani ne shi yasa tunda shi a sun sun yi watsi da sahabbai sun rike ahlul baiti wai a fadan su su kuma ya suka rike sahabbai suka watsi da ahlul baiti su mai kaga kowanne ɗaya daga cikin su batacce ne shi yasa malam bayi yayi magana sahabbai sai kuma yi maganar ahal baiti yace wa arif li bani hashim fadlahum ka tabbata musu da falalansu li qurbatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda kusancin da suke da shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ta'ala yana cewa qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba ka ce da su a wannan sakamako wannan qur'ani da nake isa muku bana tambaye ku wani lada da za ku bani kawai abin da nake so al mawaddata fil qurba ku so min yan uwana na jini ku so min dangina ku so min dangina su wa kenan a cikin dangin nashi musulmai ko kuwa ko gaba ɗayansu kun yi shiru musulman cikinsu amma ba ga ga su abu lahab ba wanda yake tsinanu ne duniya da lahira tabbat ya da abi lahabin wa tab ma aghna anu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات lahab wa maratu hammalat al-hatab fi jidha حبل من مسد wa'arif fadlahum wa'arif fadla quraish ka tabbatar da falalar quraishawa ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da falalarsu sosai da sosai ya ware surar su da guda bai ambaci kowa ba sai su wata sura suratu quraish li ilafi quraish ilafihim rihlatu shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt allazi at'amahu min ju' wa amanahu min khawf aga bai ambaci kowa ba sai su kun fahimci wannan da kyau ko wal arab ka san falalan larabawa su ma fa suka ba Allah kowanne an faɗa ka yi tunanin wanda suka ba Allah kada a ce maka larabawa kawai ka ga mai tayi marisa ta sha kafsu duk ana nufin waɗanda suka ba Allah ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wa jami'il afkhaf da dukkanin dangi-dangi gida-gida na larabawa fa'arif qadrahum ka tabbatar da matsayinsu wa hukukum da haƙoƙinsu fil islam a musulunci shi yasa shekul islam ibn taymiya yake cewa hubbu sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu kaga ga sahaba ga kuma ahlul baiti gaba ɗaya kenan ka tabbatar musu da haƙƙinsu su suwa kenan ahlul baiti daga cikin haƙƙinsu akwai alhumusi na ganima Allah ta'ala ce wa alamu anna ma ganimtu min shay'in fa anna lillahi khumusahu walil rasuli walil dhil qurba wal yatama wal masakin shi wannan an samu ganima za a raba ta biyar in aka raba biyar sai a dauki daya daya shine khumusi sai a raba shi gida nawa wa alamu anna ma ganimtu min shay'in fa anna lillahi lillahi khumusahu no kenan ɗaya walin rasuli wali zulqurba wal yatama wal masakin wabin sabili in kuntum amantun billahi wa ma anzalna ala abdana yawmal furqani yawmal taqal jam'an haka wannan sune za a bai ma khumusi to haga ashe khumusin ma ba ya takaitu ne ga ahlul bait kadai ba kun fahimci wannan akwai fukara a ciki akwai masakin da sauransu in kana son baje kolin wannan bayanin filla filla sai ka samu abwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an sauraka suna da humusi kuma ba sa cin sadaka sauraka sai ga mutum ya zo ya ce a bashi dan kakan shi kaci kuma alhalin kakan nashi kuma ba cin sadaka ko kuma a ce kowa ya yi niyya a zuciya shi cewar kyauta zai bayar ba sadaka ba dan damfara ne kawai hala wasu yan damfara ne amma ai ba sa zuwa yadda ake karantar da suna sana wannan damfarar sai ga malam mutum ya zo da abin nan yana wani yana wani abin da ba larabci ba ba hausa ba yana ɗebe ɗebe an samu kuma wani wanda ya fi shi lalacewa yana fassara wa mutane <laughs> ko bai ci wannan wai yana fassara wa shi ahalul baiti ne ya zai ce mana ahalul baiti ne shiru a sai ya ba mu dalili sai ya bamu mu shajara ta yaya zama ahalul baiti ta wannan gida ya ake ya koro bayani kun bayyanci wannan da ke ko domin laulal isnadu la qala man sha'a ma sha'a wa maulal qaumi minhum wannan wani bangare ne na asar wa maulal qaumi minhum ina aka ce maula shine wanda aka yanta ko ba wanda aka yanta to waɗanda suka yanta shi ne wani za ake cewa abin nan maula bin umar ma'ana bawan da abdullahi dan umar ya yanta yana ciki masu cin gado ko baya ciki mhm. saboda me asbabu mirasul wara salasa kullu yufidu rabul wirasa waye nikahun wa wala'un kaga wa wala'un wa nasab ma ba'da hannun mawarisi sababu a ah, ah, Abdulaziz ma'ana kaga yanzu wa maula qaumi minhum wa ta'arraf li sa'irin nasi haqqan fil islam hakanan duk sauran mutane gaba ɗayan su kowanne ka san haƙƙinsa a musulunci kun yi shuru kowa yana da haƙƙi akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi uku akwai mai haƙƙi kaza akwai mai haƙƙi kaza akwai mai haƙƙi kaza yanzu na wanda ke kusa da kai yana da haƙƙi nawa biyu akalla gashi musulmi gashi a kusa da kai domin wasu sahibi bil jambi yana da haƙƙi kuma ɗalibin ilimi ne nau kenan uku kenan yana da haƙƙi kuma ɗan uwanka ne na jini nau kenan yana da daki kuma makwabcinka ne a kaga akwai hukum da yawa kenan ana fatan mun fahimci wannan da ke ko Wa'arin fadal ansar ka tabbatar da falalar mutanen madina annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa hubbul ansar min al-iman san mutanen madina ma kadai yana alama ce ta imani wannan hadisi yana cikin bukhari kitabul iman insha Allah ta'ala watan wata rana ووصية ووصية رسول الله صلى الله da kuma wasiyar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a kansu wa alar rasul da dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ma su waye ahlul baiti ne eh ko ba ana wannan tambayar ba wannan za ta zo nan gaba cikin karatu kamar insha Allah dan tana da muhimmanci sosai da sosai su bahu kada ka kuskura ka zage su ko ka jingana musu duk wata sifa tana ƙasa ina fata mun fahimci wannan kaga yanzu babu shi an ci kenan kwata-kwata tare da wa imam al-barbahari babu nasibanci kwata-kwata tare da wa imam al-barbahari fadlahum ka tabbatar da falalarsu wa karamatihim da karamominsu a shi suna sun yadda da karama sai dai mecece karama kuma ga waye ta zama karama ga waye ta zama istidraj ga waye ta zama mu'jiza ga waye ta zama ihana dole a bambance kun shiru yawwa da mun imam abu jafar tawi na cewa nu'minu bi karamatil awliya wadda ka akwai karamatil awliya sosai waliyai suna amman fa waliyan Allah yawwa wa jiranuhu da kuma makwabtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to so ya makwabtan manzan Allah sallallahu dukkan mutanen garin Madina makwabta eh duk garin madina ne mutanen jiran din shi ko kuwa dan yace min ahlil madina ko dai min ta zama jinsiya ko ta zama ba'diyya tab'idiyya in ta zama jinsiya ya zama jinsin mutanen madina kenan kun fahimci wannan duk makwatarsu ne dan yana cewa sun malayu jawirunaka illa la yujawi gaba ɗayan su kenan ba za su zama makwabtanka ba za dai a tattauna kan waye makwabci fa'arif fadlahum ka tabbatar da falalarsu sahabbai da makwabtan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama da dangin shi na kusa da dangin shi na nesa da yan uwan shi baki daya musulman cikin su ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan tafarkin su na kware subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama